Greatness. DJ Natil. Na mensch, abin kike so, ni shi ma nake so. Bin da baka so, lalle tabbas ni ma bana so. An ce indo, na so. Na san me nake so, zuciya ke take so, bana san ta son ta kusanta buɗe garin kofa kofar da zan iya nuna kauna bani san rashin ki ruhi na ke ta son ta kusanta buɗe garin kofa kofar da zan iya nuna kauna so ni so so ki ba ruwa na sha na ki kadai nake so na sha ruwa na na ki ban na sha akan ki an ce sha sha sha ya akai ya za a yi ni fake na kira a yi ko komai zan iya yi huya ya danke zabi na ke ce zabi fi son ta kusanta buɗe gare ni kofa kofar da zan iya nuna kauna bani san rashin ruhi na ke tafi san ta kusanta buɗe gare ni kofa kofar da zan iya nuna kauna so ba so ba DJ Neptune, hit me. The best of magic. Sounds of Neptune.